Following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan VOA voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a garin Dalori da ke wajen birnin Maiduguri da gwamnatin jihar Borno. Mazauna wannan ƙauyen sun ce sun ji ƙarar fashe-fashe da misalin karfe shida na maraice. Shaidu sun shaida wa murya Amurka cewa an ƙona gidaje da dama kuma duk da yake babu tabbacin irin asarar da aka tafka ana kyautata zaton an samu asarar rayuka. bisa ga majiyar maharan sun kai farmaki a garin ne da manyan bindigogi suka rika harbin kan mai uwa da wabi kana kuma suka kwashe kayayyakin abinci a halin da ake ciki kuma wani dan majalisar dattijan najeriya ya kalubalanci tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo ya kawo shaida da sunayen 'yan majalisar da yake zargi da almandahana tsohon shugaban najeriya ya aika wa shugabannin majalisar wakilai da ta dattijai wasiƙa inda ya bayyana damuwarsa cewa 'yan majalisar suna cin hanci da rashawa da haɗama da watsi da tsarin shari'a da kuma keta doka da oda. A cikin wasiƙar tsohon shugaban ƙasa ya kuma ce galibin 'yan majalisar 469 ana ba su alawus na aiki a mazaɓinsu ba tare da sun buɗe ofisoshi a mazaɓin ba, abin da ya ce ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Da yake mai da martani dangane da wasiƙar shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki ya ce majalisar ta aiwatar da tsare-tsaren da za su tabbata ana gudanar da harkokin kuɗi yadda ya kamata sai dai ɗan majalisar dattijai bukar abba ibrahim ya ce wasiƙa da tsohon shugaban najeriya obasanjo ya rubuta manuniya ce cewa yana so a ci gaba da damawa da shi a harkokin siyasar ƙasar bukar abba ibrahim tsohon gwamnan jihar borno ya ce ya shafe shekaru tara a majalisar dattijai kuma bai taɓa karɓar ko kwabo daga banda albashinsa ba kuma bai taɓa neman cin hanci daga kowa ba ya ce ba na karɓar kwangilar gwamnati ba a biya na kwangila abin da nake dogara a kai kawai shine albashina saboda haka babu yadda tsohon shugaban ƙasar zai kira ni mai almudahana ya ce idan akwai wani ra'ayi daban to a fitar da shi a zuba a bayyana mana a nuna mana inda muka yi kuskure sanata ibrahim ya ce shugabannin majalisar dattijai za su duba su gani ko za su gabatar da wasiƙa shugaba obasanjo a zauren majalisa domin a yi muhawara a kai a cikin makonni masu zuwa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya shaida wa shugabannin ƙasashe na ƙungiyar tarayyar afirka cewa ana buƙatar rundunar kiyaye zaman lafiya domin shawo kan tashin hankali da ke ƙara ƙamari a burundi duk da gargaɗin da gwamnatin bujumbura ke yi cewa za ta ɗauki girke dakarun ƙungiyar haɗin kan afirka yankinta a matsayin kutse ban ya yi waɗannan kalabai ne yayin da shugabannin ƙungiyar ke shirin kaɗa kuri'a wajen babban taron da suke gudanarwa a addis ababa kan yiwuwar tura dakarun wanzar da zaman lafiya dubu biyar domin kashe wutar rikicin siyasa da ta kaure bara lokacin shugaba Pere Nkurunziza ya sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku. tun daga wancan lokacin alkaluma suka yi nunin cewa sama da mutane 400 aka kashe a burundi tare kuma da sabuwar shaidar da ke nunin cewa an gano wani makekin rami da aka binne gawarwaki da dama kusa da babban birnin kasar ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta kuma ƙara ƙarfafa wannan batun tare da fitar da hoton tauraron ɗan adam wanda ya nuna waɗansu wurare biyar da ake kyautata zaton manyan kaburburan gama gari ne kusa da inda ake zargin jami'an tsaron gwamnati da kashe mutane da dama a watan disamba taron kungiyar tarayyar Afirkan da ake yi a kadaice ya kai dare kuma babu tabbacin lokacin da za a kada kuri'ar shugaban kasan burundi nkurunziza bai halarci taron kolin ba amma ministan harkokin kasar wajen burundi alan ami nyamitwe ya bayyana jiya asabar cewa Bujumbura yana da goyon bayan sauran kasashen nahiyar Afirka wajen kin amincewa da tura dakarun kiyaye zaman lafiya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla bakin haure 33 ne da suka hada da kananan yara suka nitse aka kuma ceto waɗansu 75 bayan da kwale-kwalen da suke yake ɗauke da su zuwa tsibirin Lesbos na kasar girka ya nitse a mashigin tekun yammacin Turkiyya jiya asabar bisa ga cewar jami'an kasar Turkiyya sojoji masu tsaron gaɓar ruwa na Turkiyya sun faɗa a wata sanarwa cewa mutane tara sun makale a kwale-kwalen da ya kife yayin da ake ƙoƙarin kwaso mutane 77 da suka tsira da rai a jiragen sintiri ake kuma ci gaba da bincike wani kamfanin dillancin labarai mai zaman kansa a Turkiyya dogan ya ruwaito cewa akalla biyar daga cikin waɗanda suka mutun ƙananan yara ne an kuma kwantar da 'yan gudun hijiran da aka ceto a asibiti sabili da zazzabin matsanancin sanyi da suka kamu da shi kamfanin dillancin labarai na dogan ya ce 'yan gudun hijiran 'yan asalin ƙasashen syria da afghanistan da kuma nyame ne 'yan sanda sun kuma kama wani mutum ɗan ƙasar turkiyya da ake kyautata zaton shine madugun safaran mutanen da ya gamu da cikas jiya asabar ya dai shaida wa kamfanin dillacin labarai na Reuters cewa yana cikin jirgin sai dai ya musanta aikata wannan laifi. Ana sauran kwana ɗaya a gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na farko a zaben share fagen Amurka. Bincike na nuni da cewa babu wani abin da ya sauya a takarar neman jam'iyyar Republican da kuma na Democrats tsaye da ɗan takara. Binciken ra'ayoyin jama'an da cibiyar Des Moines da kuma Bloomberg suka fitar jiya Asabar ya nuna Donald Trump da kuma Hillary Clinton har yanzu suke kan gaba a jihar. Trump hamshakin ɗan kasuwan nan yana kan gaba da kashi 28 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 23 da mai biyansa na kurkusa ɗan majalisar dattijai daga jihar Texas Ted Cruz yake da shi. goyon bayan trump ya kuma karu da kashi shida cikin ɗari tun daga farkon watan janairu kamar yadda binciken ra'ayoyin jama'an da dama suka nuna dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar florida mark rubio yana na uku a tsakanin masu neman jam'iyyar republican ta tsaida su takarar shugaban kasa da kashi goma sha biyar cikin ɗari sai kuma ben kasan a matsayi na hudu da kashi goma cikin ɗari sauran 'yan takarar dai suna da ƙasa da kashi goma cikin ɗari A ɓangaren jam'iyyar Democrat kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton tana kan gaba da kashi 45 cikin 100 yayin da babban abokin hamayyar ta ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jiha Vermont Bernie Sanders yake biye da kashi 42 cikin 100 tsohon gwamnan jihar Maryland kuma Martin O'Malley na da kashi uku kacal cikin 100 irin wannan binciken ra'ayoyin jama'an dai a baya da ya yi harsashen cewa dan majalisar dattijai a lokacin barack obama zai lashe zaɓe a iowa a shekara ta 2008 daga baya kuma ya zo ya lashe zaben ya doke clinton ya kuma ci zaben shugaban ƙasa to sai dai ba kamar yadda aka saba gani a lokutan zaɓe ba a wannan karan binciken ra'ayoyin jama'a bai nuna yiwuwar samun sakamakon bazata ba sai dai ya nuna ana tafiya keke da keke a dukkan jam'iyyun. thank you saurara. to madalla kamar yadda aka ji saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu yau ba za mu samu gabatar muku da shirye-shiryen da muka saba ba amma a gyara zama za mu faro da wannan waka ta dr mamman shata waka ma sarkin kano alhaji ado bayero kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da shata a fagen waƙoƙi na ƙasar hausa lokacin da ya fara fitowa da salon waƙasa ta kalangu.

dattawan birni na faɗi tsofaffin birni na faɗi mu dai tun daga daba na farko har yanzu ga ado dan bayar har yau ba ai bayaran sarki tun lokacin alumai mai sade sai kalle ado dan bayar idai ado kan baro adalcin shi kama baro shin hawa kama baro in ya zauna kama baro hawan mota sa kama baro marigayi dr mamman shata aka ji da wannan waka ta sarkin kano alhaji ado bayero wakar da a lokacin da ya fara rera ta ta sa salon wakarsa ta fito fili ta kuma bambanta da wakokin da aka saba ji a wancan lokaci wato irin wakoki na yabo wato kamar su kotso da makamantansu da ake ma sarakuna yanzu bari mu juyo ga wannan zamani kuma bari mu gayyato maryam a baba wadda aka fi sani da maryam sangandale da wannan waka tata mai suna rabo wakar da tana ɗaya daga cikin waƙoƙinta da suka shahara a wannan zamani ga maryam bai in rundunar Allah call. motivo ba. Ki shiru muryar sai an tarjiya an juya Allah shi muke wa biyayya ba wani mai fushi da fushi yi shiru maryam e baba dauki hali halin madalla halin dan adam da mutunci halin dan adam na kufurci Ishu Maryam e eh, baba dauki Maryam ke baba da wannan waka tata mai suna rabo yanzu bari mu sake komawa mutuno jiya da wannan waka ta Muhammadu dan Anace Gandi Sakkwato Marigayi wato waka na ne ma dan Dunawa kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da lokacin da yake raye ma ya magana game da wani mawakin da ya ce ya sace masa wannan waka ga wakan nan ta dan Dunawa. daga ya ba da ma ba daga wanga ba Allah a gada muna gada sha gusu zagagi wa mashadafi zagi mai kashi guda kwangi mai giyon baka Ke bugun Kaduna ban ma'ahal ban da bindiga. Bindiga in kashi ta kai ko hannu. gida dan na sai aka ce mami daura ana gina Ku tashi samari mu inda sarkin daura Muhammadu. Sarki mamman bashar. Lawa ya sarki mamman bashar. Ruwa na da mai wadda ka samu duniya Allah baka lahira kuma Allah ya sa kana gana da annabi sadikin sulluba wa kan kola alhaji ya raba girman da kai mashi sadikin ma shi ya sawo doki ya bi kamani kuma sarkin arewa ji ka goya alhaji ya yawa giri da da kun je kiɗin maki ta ci Ko ya ka dambe ba daɗi za ya sha ba yanzu kana kashi na na yarda bane garin gasa da na da majoya gada na ramman jo agada yawa gata kamana. Inde kwana nika ina tuna burgediya hasa. Kuma in yawo nika ina tuna burgediya hasa. In wani aiki nika ina tuna burgediya ni da da to madalla kamar yadda muka kuka ji mun samu 'yan taggarda sabili da haka sai a yi mana ahuwa ga takaitattun labarai waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun kai hari a garin dalori da ke wajen birnin maiduguri fada gwamnatin jihar borno mazauna wannan ƙauyen sun ce sun ji ƙarar fashe-fashe da misalin karfe shida na maraice shaidu sun shaida murya amurka cewa an kone gidaje da dama kuma duk da yake babu tabbacin irin asarar da aka tafka ana kyautata zaton an sami asarar rayuka bisa ga majiyar maharan sun kai farmaki a garin ne da manyan bindigogi suka kuma rika harbin kan mai uwa da wabi kana kuma suka kwashe kayayyakin abinci wani dan majalisar dattijan najeriya ya kalubalanci tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo da ya kawo shaida da sunayen 'yan majalisar da yake zargi da almandahana tsohon shugaban najeriya dai ya aika wa shugabannin majalisar wakilai da dattijai wasiƙa inda ya bayyana damuwarsa cewa 'yan majalisar suna cin hanci da rashawa da haɗama da watsi da tsarin shari'a da kuma keta doka da oda a cikin wasiƙar tsohon shugaban ƙasar ya kuma ce galibin 'yan majalisar 469 ana ba su alawus na na aiki a mazaɓinsu ba tare da sun buɗe ofisoshi a mazaɓin ba abinda ya ce ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya shaida wa shugabannin ƙasashe na ƙungiyar tarayyar Afirka cewa ana buƙatar rundunar kiyaye zaman lafiya domin shawo kan tashin hankalin da ke ƙara ƙamari a Burundi duk da gargaɗin da gwamnatin Bujumbura ke yi cewa za ta ɗauki girke dakarun ƙungiyar haɗin kan afirka a yankinta a matsayin kutse ban ya yi waɗannan kalaman ne yayin da shugabannin ƙungiyar ke shirin kaɗa kuri'a wajen babban taron da suke gudanarwa a addis ababa kan yiwuwar tura dakarun wanza da zaman lafiya dubu biyar domin kashe wutar rikicin siyasa da ya kaure bara lokacin shugaba pierre nkurunziza ya sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin washinton DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.